safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416 wanda ya daidai da 26 ga watan Julai 1995 Shehu Usmanu Allah ya kara mishi yarda ya ce faslul khamis wal 20 fasli na 25 fi hukumi i'ta'ir raya li amiril jaysh fil jihad hukuncin danka tuta ga kwamandan yaƙi a wajen jihadi dama ran nan muka yi karatu dangane da al'amarin da ya shafi sanya alharini ko zinare ko makamantan haka a lokacin jihadi to ya ce wasu malamai suka ce babu laifi idan an yi tuta da addinin musulunci da alharini to ina hukunci ga shugaban musulunci ko musulmai ya ɗauki tuta ya danka wa kwamandan yaƙi ya ce gashi wannan tuta ainihin ita ce tutar musulunci shin wannan abu sunna ne ko kuwa yaya hukuncin to sunna ne wa billahi taufiq shehu yace ina mai neman Allah ya datar da ni sai in ce inna iqa ar-raya li amir al-jaysh fil jihad sunnatun yace dan ka tuta ga komandan yaki wannan abu sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama li'annahu alaihi salatu wa salam kana yaf'alu zalika shehu yace saboda manzon Allah yana aikata haka ma'ana in ya nada komandan yaki yakan kawo tuta ya bashi kama warada fi bukhari kamar yadda ya zo a cikin sahihil bukhari an abi sahal bin sa'ad daga baban sahalu dan sa'ad to wannan kuskure ne ya faru a cikin bugun wannan littafi ya zo da abi sahal abinda asalin hadisin abul abbas sahal ibn sa'ad to amma sai yake an abi sahal ibn sa'ad ma zahirin hadisin baban sahal dan sa'ad a said shi ruwaito hadisin a to shi dan ne ya ruwaito hadisin abbas ne ya faɗi a ainihin wannan shi yasa ne wani wata aliki ce hadha hadis li abi abbas sahal ibn sa'd wa qad rawahu aidan abu huraira abu huraira ne ya sahal dan sa'd shi ya ruwaito wannan hadisi abu huraira ma ya ruwaito shi sai na ci gaba da cewa wa laysa min musnad abi sahalin fi shay'in min ar-riwayat allati waqaftu alaiha a cikin dukkan ainihin bincike da na binciko asalin wannan hadisi babu inda aka ruwaito cewa baban sahal ne ya ruwaito shi sai na ce wa azunnu annahu waqa'a fi hadha al-kitab musaffafan mai yiwa abin ya zo ne haka an ya share ne haka ma'ana mai yiwa sunan wannan ya faɗi ne amma abul abbas ne sahal ibn sa'ad sai zo abi sahal abbas din ta faɗi kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka je yakin Khaibar yace la uqtiyanna rayata gadan in Allah ya kai mu gobare da lafiya zan danka tuta rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi zan ba wani mutum tuta wanda in na bashi tutan nan sai Allah ya bashi nasara wurin yaki in ya tafi to mahallul istishhadi kenan manzo Allah ya ce zai bada tuta gobe fabatan nasu ya lailatahum sai mutane suka kwana suna ta ainihin wato tunani suna ta tattaunawa a wannan daren wannan yana kowa za a ba kowa za a ba ayyuhum yu'taha wa za a ba wannan tuta mutane suna ta tattaunawa a kai mai tasbihi yanayi mai salati yanayi duk addu'a duk irin zikirin da ka san za ka yi Allah ya sa ka samu wannan tutar za ka yi saboda za mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshe zai ce wanda din na baiwa wannan tuta yana son Allah da manzon Allah kuma Allah da manzon Allah suna son shi ashe kaga kowa yana son ya samu wannan muqami ma asbaha nasu da mutane suka waye gari gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai suka yi samako suka tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kulluhum yarju an yu'taha kowa yana fatar Allah ya sa a bashi wannan tuta sai dina Umar ya ce wallahi tunda nake ban taba fatan ban taba kwaɗayin shugabanci ba sai wannan ranar ya ce da aka je aka taru gaban manzan Allah sai rinka miƙewa haka ina leƙowa haka manzan Allah ya ganni fa gani ko ni za ta faɗo hannuna mun fahimci wannan ko ayin ba manta ba mun karanta wannan hadisi so biyu cikin riyadu salihin da kuma kitabu tauhid riyadu salihin wannan hadisi yana nan hadisi na ɗari ɗaya da saba'in da shida ko da ɗaya da kuma casa'in da hudu duk wannan hadisi in ka zo za ka tabbatar nan hadisin daga sahal aka ruwaito shi faƙala sai ainihin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutane suka taru sai ya ce aina ali ibn abi talibin ina Aliyu dan abi talibin faqalu sai suka ce yashtaki ainihu ya lallahi, yana can idan shi ya ne mishi ciwo faqala mai riwaya yace fa arsalu ilaihi fa ursilu ilaihi sai aka aike su to ku je ku taho da shi fa bihi fa bihi sai aka kawo sayyidina ali Falan ma ja'a lokacin da sayyidina ali ya zo basaka fi ainihi sai manzo Allah ya addu'a ya tofa a idanuwan shi wada alahu ya mai addu'a fa bara'a ya ainihin warke shi aliyu ɗin. hatta ka allam yakun bihi waj'un kai ka ce ba a taba samun ciwo a idan ba ma sallallahu alaihi wa sallama an je yaki wani abu abu darda'i ko abu katada aka harbe shi sai kwaya idan shi ta zazzago haka tana lilo a kan ainihin wajen kundukukin shi haka manzo Allah ya dauka ya mayan mai haka shikenan sai ta zauna a tabibin rabbani kenan an gane ko wannan likita ne wanda yake daga Allah Allah ya yi training din abin shi ba physics ba chemistry ba wata formula ko kwa daya Allah kawai ya yi training din abin shi a sa'a ɓahun raya sai manzo Allah ya bashi wannan tuta kun ji dalilin shehu dan hodiyo kenan ashe kai komanda in zaka tura wani ya zama wakili ko kwamandan yaƙi a wani yaƙi da za a tafi sai ka ɗauko tutar musulunci ka bashi wa fi sahihil bukhari aidan har wa yau dai a cikin sahihil bukhari an salamata bin al-akwa daga salamatu dan akwa qala yace kana aliyun takhallafa an nabi sallallahu alaihi wa sallama fi khaybara aliyu bai samu damar bin manzon Allah yakin khaybara ba wa kana bihi ramadun yana fama da ah, hakiya yana fama da hakiya ido na ciwo faqala sai ali ya ce ana atakhallafu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yanzu nan ni aliyu in zauna in bar manzon Allah ya tafi jihadi ni in zauna a nan gida fa aliyu nan take sai aliyu ya fito falahika bin nabi sallallahu alaihi wasallama ya je riska annabi a khaybara falamma kana masa'al lailati allati fatahaha fi sabahiha da dare yayi daren da yake da gari ya waye Allah ya taimaka aka ci khaybara da yaki kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace a daren ana gobe da safe za a yi nasara sai yace la ufiyanna rayata aw la ya'khuzanna gadan rajulun yuhibbu rasuluhu gobe zan bayar da tuta ko kuma manzon Allah cewa lallai gobe wani mutum zai karbi tuta wanda Allah da manzon Allah suna son shi aukala qala yuhibbu Allah rasuluhu ko kuma manzon Allah cewa manzan Allah shi wannan mutum yana son Allah kuma yana son manzan Allah wata riwaya ta zo babu shakka a kai Allah da manzan Allah suna son shi kuma shi ma yana son Allah da manzan Allah yanzu wannan hadisi bai ishi Aliyu daraja ba to ba sai an kwaso hayaniya dama da hagu ba dan shi'a suna son waye su nuna Aliyu yana da daraja sai a ce ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in kana son Aliyu duk irin ka tobarar da kai shikenan son Aliyu ya isar maka har aka samu wani zindiki cikin su ya kaga waka wajen baiti goma sha biyar yana cewa law anna abdan ata bi salihati gadan wa wadda kulla nabiyyi mursalin wa wali wa ma fama sawaman bila malal wa qama ma qama qawaman bila kafal عار من الذنوب معصوما من الزلل وطار في الجو لا يأوي إلى أحد وغاص في الماء مأمونا من البلل لا ينتفعه إلا بحب أمير المؤمنين علي وإذا تند أوكا haka هكا متو بكا تبا سابان الله بكل كوانا كتي صلى وني كتي أزمي baka taba cutar wani ba baka taba ko dangwalin wani ba ba abin baka taba wa Allah sabo ba baka taba cin zalin wani ba duk wannan akai tashin kiyama aikin banza ne sai in kana san aliyu haba a ɗibo shi waɗanda ke nuna wajen cin a mutan gidan manzon Allah ai sun isar ba sai an kawo irin wannan hayaniya da ban kaura ba to shi ne manzan Allah ya ce zan ba da tuta ga mutumin da yake son Allah da manzan Allah kuma Allah da manzan Allah suke son shi ya fitahu Allahu alaihi kuma ina ba shi tuta Allah zai ba shi nasara fa idza nahanu bi aliyyin salamatu yace muna nan take kawai sai ga aliyu wa ma narjuhu mu ba mu tsammaci ma zai zo ba kalu sai suka ce haza aliyun ai ga aliyu ya zo ya rasulullahi Ba a bahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya danka mushi wannan tuta fa fataha Allahu alaina sai Allah ya bamu nasara a wani bugu fa fataha Allahu alaihi sai Allah ya bashi nasara wa fi sahihi al-bukhari aidan a cikin sahihi al-bukhari har wa yau an nafi ibn jubair daga nafi dan jubair kala yace sami'tu al-abbas yaqulu liz-zubair naji abbas yana cewa zubairu ha huna amaraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an tarkaza raya nan ne manzon Allah ya umarce ka ka kafa tuta fa qala sai shi Zubairu ce na'am eh anan ya umarce ni ta bayani ya kare to wannan abin da shehu yake son ya nuna mana da ya kama mana waɗannan hadisai baki ɗaya shine ba da tuta ga kwamandan yaƙi na musulunci sunna ne mun fahimci wannan ko shi yasa karatu addinin musulunci sai an yi karatu za a fahimce shi in ba haka ba tuta wannan ana rike tuta menene fa'idar tuta eh ai alama ce ta ainihin a nuna ga musulmi nan tafe ga alama ta ainihin kaza musulunci ne kaza to amma sai an samo maka daga manzan, Allah manzan Allah yake ayi wannan tuta in ba haka ba Allah ba zai karbi jihadin ku ba mun fahimci wannan ko intaha bayani ya kare mala kasa yace wal hadithu fil bukhari ja'a fi ghairi sighati su'al wala tujadu bihi al-ibara qala na'am yace hadisin ya zo a cikin bukhari ba da sigar tambaya ba da yace anan manzon Allah ya umarce ka daga kafa tuta yadda ya zo kawai shine yana umarnin shi ne nan Allah ka kafa tuta to amma anan yadda ya zo yace sai yake tambaye shi anan ne manzon Allah ya umarce ka kafa tuta sai yace eh nan ya umarce ni ma'ana az-zubair bin al-awami kenan daya daga cikin ahadul mubashara bil janna ɗaya daga cikin goma ɗan aljanna shi muka karanta hadisin shi kwanaki ana ya kiraye ɗan shi da daddare ya ce gobe wannan yakin da kake gani duk wanda za a kashe ko dai azzalimi ne ko kuma wanda aka zalunta ne ya ce to ni ina cikin waɗanda za a kashe da zalunci ya ce amma ana bi na bashi ina mutu ka biya ya ce amma kana ganin dukiyar mu ma za ta isa har a biya bashi a samu wani abu da za a rage ya ce to amma in ka ga al'amari ya faskare ka sai ka nemi ubangida na sai ya taimake ka ya ce sai ni shiru ina tunanin wane ne ubangidan babana sai na ce baba wai waye ubangidanka wanda in bashi ya fi karfi na zan nemi taimakon shi sai ce Allah shi kenan yaro ya bi hanyoyi da zai bi in abu ya kakare sai ya ce to ya ubangidan Zubairu ka biya mishi bashi ya ce sai ga hanya ta bude sai da aka biya bashin baki ɗaya kwata-kwata sannan aka samu miliyan dubu hamsin ya ragu ai mun lissafa ana maula Zubair kenan an gane ko shi yasa ranar da aka yi fatuhu makka kafirai su ne wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama gori lana uzza wala uzza lakum ai mu muna da lata da uzza kazan mushrikai mala mu muna da lata da uzza ku ko ba ku da lata da uzza sai manzo Allah yace eh ku kuma ku ce Allahu maulana wala maula lakum mu Allah ne majibincin al'amarin mu ku kuma ba ku da shi mun gane ko haka Hassan bin Sabit ai yace yace wa Jibrilun aminullahi fina wa ruhul qudus laysa lahu tifa'u yace mu sahabban manzon Allah akwai mala'ika Jibril zai shigo ya taimake mu yaki ko ko mushrikan maka ba ku da irin mala'ika Jibril al-faslu sadis wal 20 fasli na 26 fi hukumi da'awatil hukumi ila al-islam qabla al-qital hukuncin kiran kafirai zuwa addinin musulunci kafin a yaƙe su ma'ana in aka je ba a yaƙi kafirai ba wai afka musu garin ake ba kawai sai a samu ƙwararrun malamai masu iya baki waɗanda suka iya da'awa sai a tura su zai su je su nuna musu addinin musulunci ba tare da firgitarwa ba ba wai shiga baya a ce to wallahi muna nan mun zo da tankokin yaƙi matukar ba ku ainihin yadda da mu ba za mu shigo mai raga-raga da ku a'a ba tsorata su ake ba don la ikraha za a shiga ne a yi musu da'awa kamar yadda aka saba wasu malamai suka ce a shiga da safe a shiga da rana a shiga da yamma in sun kishi kenan gari yana wayewa sai a afka musu wasu malamai suka ce a'a yau a shiga gobe a shiga jibi a shiga ma'ana kwana uku dai ko kuma sau uku a rana daya to shine menene hukuncin wannan wa'azi da za a shiga a yi musu kafin a yaƙe su shewo mishi rahama ya ce qulu wa billahi tawfiq ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce inna da'awatal kuffari ila al-islam qabla al-qital wajiba kiran kafirai zuwa ga addinin musulunci tun kafin a yaƙe su to wannan wajibi ne a cikin shari'ar musulunci domin kuwa wa fi sahihi al-bukhari ka gani ko shehu usman ahli sunna ne ba shehu usman ba dan shi'a bane kuma shehu usman bai yi da'awar ta cewa jihadi jihadi bai yi wa bai bar tafiyar shiru ba sai da ya mata tahdidi sai da ya nuna a'a wannan tafiya da muke jihadi muke za mu kafa gwamnatin musulunci amma mu ahli sunna ne tare da cewa shehu usmanu dan fodiyo yana ɗaya daga cikin manya-manyan waliyan allah da suke kyamar kada allah ya ki karɓan aikinsu amma ya san dan kana matsayin musulmi dan ka ce kai ahlus sunna ai wannan kana dan rikici dangane da cewa wani ahlus sunna wani dan shi'a eh a zamanin annabi babu shi saboda babu wannan rarrabuwar ba a samu waɗanda suka yi wa sunna manzon Allah ta waye ba amma da aka samu waɗanda suka yi wa sunna manzon Allah ta waye dan ka nuna kai kana nan tare da manzon Allah sai ka ce ni ahlus sunna ne ma'ana ni har yanzu ina nan tare da sunna din nan dan shi'a ba su yarda su danganta kansu ga haka ko kuma su ce ai su abin da yake ma'anar sunna a wurin su shine ahlul baiti mutan gidan manzon Allah su ne sunna din to Shehu Usmanu ya yi jihadi ya kafa gwamnatin musulunci amma a ƙarƙashin sunna gashi babban littafi wajen kafa hujja na hadisi ga Shehu Usmanu tun da muka fara wannan karatu har yau shine Sahih Bukhari babban littafi na kafa hujjar shehu usman wajen fikihu shine ko yake muktasar ko yake risala ko yake kawanin fiqhiyya ta ibnu juzayyin al-malik ashe shehu usman ahli sunna ne to ashe kasancewar ka ce kai ahli sunna ne wannan ba zai hana Allah ya baka nasara wajen kafa gwamnatin musulunci ba ko kuma yaudara da wayau da kauciya na wai don kowa ya biyo ka in kai yi amfani da sunan musulunci ka ki ansa ahli sunna ne Wannan kuma ba zai sa kai nasara ba abin da zai sa kai nasara shine ka bi abin da Allah yake kawai don gashi dai shehu dai ahli sunna ne gashi har ma wani lokacin sai ga yana cewa kamar yadda ya zo a cikin hanyar mu ta mu ahli sunna wal jama'a wa fi sahihi al-bukhari a cikin sahihi al-bukhari anna an sallallahu alaihi wa sallama lamma aba aliyan aliyan ar-raya yawm khaybara a cikin sahihi al-bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar da ya baiwa aliyu tuta a ranar yakin khaibara qala lahu aliyu sai aliyu ya ce, ya rasulullah ya manzan Allah uqatiluhum hatta yakunu mislana yanzu nan kana nufin in je in yaki kafirai har sai sun zama kamar mu ba ba wai ana yakar kafirai bane kawai su ba kafirci shi yasa zamu ji wani nafsi da mai risala zai kawo mana a karshe ba wai a yaƙe su su bar kafirci ba a'a su bar kafirci kuma su dawo su yi musulunci shine ma'anar izalatul bid'a wa iqamatus sunna duk wanda ya gusar da bid'a bai tsaye da sunna ba har yanzu yana nan dan bid'a dan haka in kai izala sai kai iqama kuma ba zai yi kai iqama ba sai da izala sai ka gusar tukuna sannan wani abin zai samu jasuwa jambo ne haka daga daga da kurji da ruwa da menene likita ana zuwa kawai sai lafka magani aka kawo bandeji aka nade karshe nan da wata biyu sai an yanke kafar amma aka zo aka wanke aka wanke aka wanke aka kama magani aka shafa zuwa sati guda zai ga ya kame to sai an gusar sannan sai a dasa mai kyau to shine shehu usman yake cewa lokacin da manzo Allah ya aiki aliyu da sai yake ya rasulullahi in tafi in yaƙe su har sai sun zama irin mu yanzu wannan musulmi ne zai iya buga kirgi ya ce wa kafirai ku zama irin mu Sabon manzo Allah suka shiga gari sai su rinka cewa ainihin mutanen garin ku yi kokari ku zama kamar yadda muke ku yi kokari ku zama kamar yadda muke to yanzu kai ka ce su yi kokari su zama kamar yadda kake da kai ake shan giya duk duk kasa arewa din nan da a ce musulmi za su daina shan giya da wahala an ba a kulla duk wani ba na gidan giya ba har ne yaje sai sha ekwal ba daya sai kurkura bakin shi sai fita amma musulmi sai sai shikenan duk wanda ya zo sai mai bismillah a jawo shikenan a bashi katan guda ya sha fi sabili shaitan ka gani ne to ka ce yayi kokari ya zama kamar ka kamar ka ame ana rabar rumfuna wani arne wani musulmi ya cuce shi ya ce shi ba cutar tafi bashi mamaki ba irin siffa wannan mutum ga babban riga ga rawani ga gemu ya ce wannan mutum ya ce ka ce shi za ka iya ɗaukan kuɗi ka bashi rumfa ya je ya siye maka in ya ga za a cuce ka ya janye cinikin ba wai shi ya cuce ka ba amma zai gashi ya cuce shi ya ce shi kallon abin yake a ido kawai ga gemu ga rawani yake har yana siffantawa wai rawani mai irin wannan abu biyu a baya ya tafi haka irin na sarakuna ta babbar riga ga gemu ta kuma cuta to kunu mislana sun libasu kenan kawai in da kace kunu misalana. to wajen iya sa riga amma ɗabi'u fa babu wasu ɗabi'u da kafirai za su sha'awa su ɗabi'antu da su Allah ya shiryar da mu to shi ne sai Aliyu yake tambaya fa qala sai manzo Allah yake unfus ala rislika ka tafi nan take hatta tanzila bi sahatihim har sai ka sauka a tsakiyar kasar kafirai thumma du'uhum ila al-islam sannan ka fara kiran su zuwa ga musulunci mahallin istishhadi kenan na shehu ma'ana ba daga zuwa sai ka fara yaƙar su ba yaƙi aka tura shi amma in tafi in yaƙe su sai ce a'a in ka shiga cikin garin ka fara su zuwa ga musulunci addinin musulunci ya fi son ka yi musulunci bai fi so ya kashe ka ba addinin musulunci ya fi son a yanta bawa bai kika son mutum ya shiga kangin bauta ba bima ya بما فأخبرهم بما يجب min من حق الله ka bayyana musu abinda ya wajaba akan su na haƙƙin Allah dangane da addinin musulunci to sai mai muktasar da ya kawo magana dangane da da'awa za mu zo za mu karanta waɗannan abubuwa da masu sharhi suka zo wasu suka ce idan an shiga garin za a yi musu bayani ne dangane da tauhidi kawai kalmar shahada amma in sun nemi a yi musu bayani game da sallah da azumi da zakka sai a yi musu amma in ba su nemi bayani ba ba za a yi musu ba sai wasu malamai suka ce a in aka ga cewa in an yi musu bayani dangane da tsarin shari'a ta musulunci abin zai burge su su sha'awa zai sa su shiga musulunci sai a yi musu bayani don wani lokacin aka tsaya an maka bayanin wasu abubuwa na addinin musulunci sai ka ji ashe akwai ci gaba a cikin musulunci mun fahimci wannan ko ta wallahi manzon Allah ya ce wa aliyu na rantse da Allah la an yahdi Allahu rajulan wahidan la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka khairun min an yakuna laka umurun ni'am ya fiye maka alheri fiye da ka samu jajayen raƙuma wa ma'ana falalar kai wa'azi mutum ya shiryu kenan wa fil muktasar a cikin muktasar na shehu khalil malam mai muktasar ya ce wadu'u lil islami farko za a fara kiran kafirai su shiga addinin musulunci idan sun ki ma jizyatin sannan sai a ce to za ku biya jizya ma'ana idan muka zo misali muka yaƙi ƙasa guda wadda take dukkanta kafirai ne ciki to farkon abin da za mu in muka ci wannan ƙasar farkon abin da za mu kafin ya ƙarsu sai a fara kiran su to ku zo ku shiga addinin musulunci sai suka ki to shikenan za ku rinka biyan jizya duk balagagge zai rinka bayar da kaza ko a wata ko a shekara misali to haka mai muktasar ya ce kala abdulbaki abdulbaki wanda ya sharhin muktasar ya faɗi fi sharhin muktasar a cikin sharhin da yawan muktasar fi hadal mahalli da ya zo sharhin wannan wuri sai ce balaga kuma da'awatu amla ko da'awa ta je gare su ko da'awa bata je gare su ban aka fara shiga sai an fare musu da'awa tukuna ma'ana da can an taba zuwa wa'azi gare to ba za a ce tunda an taba zuwa wa'azi ba afka musu kawai ko da yake haka wasu suka ce amma sahihiyar magana ko an taba zuwa yi musu wa'azi ko ba a taba zuwa yi musu wa'azi ba in aka je za a yaƙe su sai a tsaye da dakaran yaƙin can nesa kamar za a shigo nan mu ciya misali sai a ce dakaran yaƙin suna can tashar yari mun gane ko ai kun ga ba za su ji labarin su ba za su gan su ba to sai a zo nan ana ta da'awa ana ta da'awa in sun karba shi kenan in ba su karba ba to sai a ce jizya to in sun ki ne kuma abin da zai biyo baya sai biyo baya وقال ابن جزي في القوانين ibn juzayya al-malik ya faɗi cikin al-qawanin al-fiqhiyya yace ad-da'watu qabla al-qital malamai suka ce wa'azi shine ake fara yi kafin yaki ko kuma wa'azi akan fara yin wa'azi kafin yaƙi? muktasa bi man lam tablughuhum da'watul islam wannan hukunci ya keɓanci waɗanda kira na musulunci bai rigaya gare su ba kenan ma'ana fara wa'azi kafin yaƙi ya keɓanci mutanen da ba su taɓa jin wani wa'azi na musulunci ba kenan fa da auna ilayhi awwalan to wannan lokaci sai a je a fara kiran su karo na farko wa in ajabu kuffa anhum idan sun amsa kiran da musulunci ke musu sai a kare ba za a ci gaba da yakar su ba wa in abau amma in suka yi urida alaihim aljizya sai a dora musu jizya fa in abau in suka ce ba za su biya jizya ba qutulu sai a yake su wa amma man balagathum amma wanda da'awa ta musulunci ta je gare su fala da auna malam mai kawanin ya yace ba za a kiraye su ba ka gani ko an yi sabani game da matsalar ce ba za a kiraye su ba tunda an taba zuwa yi musu wa'azi wa masu qurratuhum sai a fake su kawai a je a nemi lokacin gafalar su sai a afka musu kawai da yaki wa fi zuhuratil wardiya a cikin littafin zuhuratil wardiya malamin yace wa ahlul mazhab malaman mazhabin malikiya sun yi sabani fi taqaddumi da'wati ala alkitab game da shin za a fara yin yaki ne za a fara wa'azi ne kafin a fara yaki ko ko za a je kawai a yake su ne wa minhum daga cikin malaman mazhabi wasu suka ce marra a annal mazhaba ala salasati aqwal wasu malaman fito suka ce mazhaban malikiya ta kasu uku dangane da hukuncin yakar kafirai ayyuwa wa'azi kafirai kafin yaki al wasu malamai suka ce wajibi ne dole ne sai an fara shiga an yi musu wa'azi tukuna sa'an nan sai ainihin a yaƙe su wa adamu wasu kuma suka ce ba wajibi ne, ba wajibi ne, in an shiga kawai an yaƙe su yayi daidai in kuma an fara zuwa an yi musu wa'azi yayi daidai wasu suka ce wal wujubu fi haqqi man ba'udat daruhu wasu suka ce wanda kasar su take da nisa daga kasar musulunci to wannan ainihin tana zama wajibi a fare musu wa'azi akan waɗannan maganganun misali magana farko wajibi ne mutulakan magana ta biyu ba wajibi bane zai iya zama mustahabbi ko sunna magana ta uku kuma wanda ƙasar su ke da nisa kamar nan Zariya da akwa ibom ai akwai nisa ko ma'ana ƙasar su ta yi nisa da ƙasar musulunci don aka ne sai a fara kiransu zuwa ga musulunci tukuna sannan a yaƙe su tunda ba su taɓa jin labarin shi ba ka a zo a kashe su haka sidda kuma Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ba za mu yi azaba ba sai mun aiko da dan aike ko to in kuwa ya kasance kusa suke fa kamar kafiran da suke nan kewaye da mu waɗannan suna giwa waɗannan suna samuru ai waɗannan suna da labarin musulunci to irin waɗannan akan wannan magana ta uku to wannan ba dole ne a yi musu da'awa ba a iya zuwa a afka musu wa minhum daga cikin malaman malikiya man za da rabi'an wasu sun ƙara sharaɗi na hudu suka ƙara mazhabi na hudu wa huwa in kana jaishul muslimina kafiran aminan suka ce idan rundunar musulmi tana da yawa kuma ta amintu akan cewa in sun shiga wannan gari da awa kafirai ba za su afka musu ba to shi kenan wajibi ne su shiga da awa wa illa in kuwa yawansu da ƙarfinsu bai kai yadda yake ainihin suna ganin a ɗabi'ance kafiran nan za su iya afka musu ba salatu ba wajibi ba ne kawai sai su je sai su afka musu wa da'awatu abin da ake nufi da da'awa din, an yi da'awo awwalan a fara kiransu farko ilal islami zuwa ga addinin musulunci fa in ajabu fala kalama idan suka ainihin amsa musulunci babu sauran magana magana ta kare dama me ake so fiye musulunci to shikenan fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din sun zama yan uwa a addini wa in lam yujibu da'wa du'u ila aljizya in ko basu amsa musulunci ba sai a kiraye su to ku zo ku biya jizya fa in ajabu in sun amsa sun bayar da jizya lam katalu ba za a yake su ba wa in imtana'u in kuwa sun ki su bayar da jizya kilo sai a yake su mun gane wannan ko kalan al-lakhmi kun ga ashe addini sai an koye shi fa kullum ina gaya mana wannan ba wai daga an yi musu wa'azi sun ki sai a yake su ba sai a ce to jizya in sun ki to shine sai a yake su sai an bi matakai kuma in baka bi wannan matakan ba ka je ka yake su kai ma ka saba wa Allah ba mamaki kuwa gari da kai da su a wuta gaba daya dan shi Allah bai da wani gwani sai wanda ya bi shi ba ruwan shi kai fata ne kai baka fata ne kai malami ne kai jahili ne in ka bi Allah yadda yake shi kenan Allah ya ka biya abin da ake bukata mun fahimci wannan ko Allah ya shirye da mu qala lakhmi lakhmi ɗaya daga cikin manyan malamai ne na malikiya yake wattufiqa ala wujubiha hafi haqqi man lam tablughu malamai baki ɗaya an yi ijma'i akan an haɗu don ittifaqi a khassu min ijma ijma'i yana kewayewa duka amma ittifaqi wani sashi to in zaka ce ɗan mazhabi sun haɗu karka ce a jima'a ahlul mazhab sai ka ce wattafaqa tunda a khassu ya keɓanci wasu ne daban wattufika fi wujudiha fi hakki man lam tablughu an yi ittifaqi akan cewa wajibi ne a yi da'awa ga waɗanda kiran addinin musulunci bai kai gare su ba wa hiya fi haqqi man balagathu ala arba'ati awjuhin amma wanda ya taba jin wa'azi na musulunci fa to malamai suka ce da'awa dangane da shi ta kasu hudu wajibatun wasu malamai suka ce wajibi ne wanda ya taba ji yanzu ake magana an taba zuwa an yi wa'azin musulunci a kasar amma ba su karba ba to yau sai aka shirya a tafi a yaki garin to wajibi ne ai musu da'awa wasu suka ce wajibi ne wa mustahabba wasu suka ce mustahabba wa mubaha wasu suka ce halal ne wa mamnu'a wasu suka ce an hana kaji maganganu hudu a cikin mazhabi shi yasa duk sanda aka yi maganganu abin da ake so sai ka tashi ka zage ka yi karatu ka gano abin da yake daidai ranar muke tattaunawa dangane da matsalar da ta shafi taimama wanda bai samu ruwan taimama ba alwala ba bai samu kuma kasar da zai taimama ba yaya zai yi shine mawaki ke cewa wa man lam yajid an wala mutayammama fa arba'atul aqwali yuhkaina mazhaba yusalli wa yaqbi aka sama qala maliku wa asbahu yaqbi wal ada'u li ashhaba yace wanda bai samu ruwan alwala ba bai samu kasar taimama ba maganganu hudu malaman fiqh suka yi wasu suka ce yusalli wa yaqbi Allah ya kiyaye an kulle mutum a sel babu ruwan alwala babu kasar taimama ai kasa ma fitsari ne da kashi ko to ya za a yi to wasu ka ce yusalli zai yi sallar a haka duk yadda ya samu gare shi ko da nuni ko ma dai ya zai dole ya sallar kuma duk ran da ya fito ko sallar kwana nawa ce ko ta shekara nawa suka ce sai ya rama magana ta farko kenan akasa ma kala maliku maliku kuma ya faɗi akasin haka maliku ya ce ba za ka yi sallah a wannan wurin ba ba kuma za ka rama ba duk ran da ka fito sai dai in ka fito kafin rana ta faɗi ka ji magana ta biyu kenan wa asbagu ya tsabi asbagu kuma shi kuma ya ce a'a ba za ka yi sallah a cikin wannan sallin ba amma duk ran da ka fito sai ka kirga ta shekara nawa ce ko ta kwana nawa kai wal ada'u li ashhaba malam ashhabu kuma yace a'a za ka yi sallar a cikin sal amma ran da ka fito ba za ka rama ba to cikin waɗannan maganganun sai ka yi ilimi ka karantu ka gane kaza da kaza da kaza ya za a yi waɗannan maganganu baki ɗayan su guda hudu kowace akwai inda za ta yi rana to kowace akwai inda za ta yi rana an kulle ka a sal tun daga safiya lokacin azahar yayi la'asar yayi sai ka saurara ba halin yin sallah saboda wuri biyu ya riga da malmale to shikenan sai aka fito da kai kamar karfe biyar wajibi ne karama a zahar da la'asar amma ba a fito da kai ba sai bayan sallar isha shikenan zahar da la'asar sun fada a kanka, abin da yake a kanka yanzu shine sallar magariba da isha amma a ce inda aka kulle ka wuri ne wanda yake babu najasa a gurin sa'an nan kaga cewa ba za a fito da kai a har lokacin sallah da sauran lokacin sallah ba in ka samu kasar yin taimama kai in baka samu ba yi sallah haka babu alwala babu taimama kuma in ka fito ba za ka rama ba shikenan kowace magana cikin waɗannan hudu din akwai wadda za ta yi rana ko ina gwargwadon halin da ka shiga gwargwadon wannan sai ka kalli menene suka faɗi shikenan sai ka fi. amfanin kada ka kulla kanka a akwati ɗaya kenan ka shiga nan ka fita nan ka shiga nan ka fita nan ran da nan yi kunci sai ka shiga nan ran nan haka al'amarin addinin musulunci yake saboda Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid min haraji babu tsanani cikin addinin musulunci sai kuma yake millata abikum ibrahim me yasa bai ce millatu wana da wana ba sai ce millatu abikum ibrahim annabi ibrahim ya fi kowa sauki cikin annabawan Allah da Allah ya ce eh, Allah bai tsananta muku a cikin addini ba addini yana da sauki sai ce kar ku manta ai addinin babanku kuke bi annabi Ibrahim na farko dai babanku ne na biyu kuma shi annabi Ibrahim mutum ne mai sauki shikenan al'amarin addini bai da wahala in ka kana shan wahala bid'a ka kama ka tashi kai shafa'i da wutri ka kwanta da daddare Allah ya sa eh, tashi ka samu dama sai ka sake yin sallah gurgudu sai ka tashi da asuba kai sallah akan lokaci amma kace sai kai sallah raka'a dubu sai kai raka'a dubu karfe ukun dare sai mata ka ta ta kifi sai sai ka kife kana sallah shikenan bacci ne ba wani lafiyar kalau ba wani farfadiya lafiya lau bacci ne yawa da gajiya shikenan ba za ka tashi ba sai karfe goma sha biyu na rana lokacin za ka yi asuba ba za kuma ka iya zuwa kasuwa ba kuma ranar duk ba za ka ji karfin jikinka ba gobe kuma ko shafa ida wuturi aka ce kai ba za ka yi ba ba za ka yi ba ko shafa ida wuturi ba za ka yi ba za ka <laughs> ka gani Allah ya shirya da mu shi yasa ka dauki bid'a to sai malam yace fal wajiba inda da'awa take wajibi idza galaba ala zannina annahum idza du'u ajabu idan muka zaci cewa muka tabbatar da cewa in mun kiraye su za su amsa mana kiran kafin ainihin wato mu yaƙe su to wajibi ne mu kiraye su tukuna muka tabbata ai garin nan da mun shiga mai wallahi tallahi duk galibin arnan nan haka suke ada. kafin nan da shekara ashirin da suka gabata duk arnan ƙasar nan da an ba an rinka kiraye su musulunci wallahi za su shigo dan inda za ka gane haka shine duk inda arnan ƙasar nan suke shekarun da suka gabata dukkan su sun ɗauke mu mu musamman musulmi hausawa mu iyayen gidansu ne sai muka yi ta cutar su muka yi ta cutar su muka yi ta yi musu wayo kuma sai muka gabala daga wani abu sai muka daina karatu muna cutar su muna cutar su kuma ba ma karatu su kuma ana cutar su su kuma suna karatu sai suka zama yanzu shikenan su ma sai suka tubure in ba haka ba ya za a yi a ce arne a kudu shekara ashirin ko talatin da suka wuce za su iya kashe anguwa guda ta hausawa da ke can a zauna shiru to amma yanzu a arewa ma sun kashe gari guda kuma an zauna lafiya laushi kenan sai dai a kiyama mu muka zubar da kanmu ka je ka samu waɗannan sauran kabilu da suka musulunta hannun sardauna ka ji inda suke ba wani ma ya yi waka ba yana sardauna masoyin mu sardauna mai gidan mu kowa to akwai wanda muke hira da shi wani jaba abin da ya gaya min kenan yace ai mu sardauna a wurin mu ai ko iyayen mu ai sai haka yace ka ganni nan da ka ganni babana yana musulunta ya ce a nan kofar gidan sarkin zazzawai musulunta yana musulunta sai tura ni gaba sai ce yanzu na haddace alkur'ani ya ce kuma na san ku da aka haifi kakannin kakannin ku a musulunci mutum nawa ne suka haddace qur'ani na ce to abin ya zama gori ne a to gori <laughs> Allah ya shirya da mu ina fatan mun gane wannan to shi yasa a zamanin da an samu wani sarki a kasar arewa din nan da zai rinka kama waɗannan arna kawai yana yankawa aka ce sai da ya jike wani kogi da jini duk mutumin da ka iya samun damar ka danne shi ka yanka shi in kace ce kai ka yi addinin musulunci yaya da kudu zai karba duk sai aka yi ta cutar su aka yi ta cutar su aka yi ta cutar su shikenan yanzu sun yi karatu su ya waye su ma sun san a ce ranka ya dade su sa hula a gaban goshi su yi takama su hau mota mai tsada shikenan yanzu zai ka zo ka ce musulunta ne eh, yaushe kuma ai an baro shi litin rani kai ma da waɗanda suka shigo da addinin musuluncin ƙasar, da irin yadda kai kake waɗannan aka yi maka kai ma da tuni yanzu kana haɗa da waɗancan kafiran ba fatan mun gane Allah ya shirya da mu duk inda kaga addinin musulunci a duniyar nan duk inda kaga addinin musulunci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wasu waɗanda ke ƙasa da su su suka kai shi manzon Allah bai taɓa fita daga jaziratul arabi ba manzo Allah bai taɓa fita daga jaziratul arab ba amma yanzu ana musulunci a west africa ane a south africa ane a north africa ane a east africa ane a ko ina ne ma in akwai middle africa akwai central africa ana yi ane musulunci a gabashin duniya ane a yammacin duniya ane a tsakiyar duniya babu ƙasar da ba a yin addinin musulunci in ba shekarun waɗannan kwana-kwanan nan ba ka taɓa jin wata ƙasa bosnia da armenia da azerbaijan to dukansu musulmi ne ga suna har ma suna yunkurin su kafa gwamnatin musulunci ake musu haka duk wannan aikin sahabban manzon Allah kenan amma ka rasa waɗanda zaka zaga sai waɗannan mutanen jama'a ai ko sun yi maka laifi kuma sun yi aikin da ya isa ka kankare musu laifin ka kauda kai duk inda kaga addinin musulunci a duniyar nan sahabban manzon Allah suka shiga suka kai shi zaman gida da daɗi karyewar jali da zafi da wahala ka ba iyalinka cikin kunci da damuwa duk suka haƙura da waɗannan abubuwa mun gane wannan ko abu huraira Allah ya kara mishi yarda ya ce akwai sanda suka je za su haura wani kogi wannan kogi ya gagara gare su sai suka yi addu'a kawai sai suka tofa mai sai sandare suka take shi suka wuce mun gane wannan ko uqbatu ibn nafi' sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya rinka tahowa ya rinka tahowa sai da ya zo hannun magrib sai da ya zo garin da aka rubuta risala ta ibnu abi bin al-qayrawani sai da ya turo wakilin shi hannun mai duguri sai da ya zo da ya tabbatar musulunci ake dan ya koma yace in ba haka ba gaba zai kara yi aka ce ai gaba akwai akwai daula akwai daula tana nan su ma suna nan musulunci suke yi kasashen hausa da sauransu lokacin ma babu su shehu usmanu a duniya dan yanzu shekara dubu ɗaya da wani abu kenan duk inda Khalid bin walid suka tafi za su je za su haura wani teku sai za su tafi yaki sai suka samu kafirai za su tashi daga wannan garin suna tsoron kasu zo su rike su dai sai suka zuba cinya a cikin abin nan dai in an sha takwa mutuwa ake yi to sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu ruwan sha kenan an riga an yi contaminating an bata wannan ruwan an dagwargwala shi in sun sha za su mutu babu abin da za su ɗiba su yi guzuri kuma tafiya a ce nan da Kano ko Sokoto Khalid bin Walid da ya kwarfato shi haka a hannu ya addu'a ya tofa sai ya shaice kowa ya bismillah ya sha zai karye kowa ya bismillah ya sha sai ruwa ya karye sai duk wani tsirkuce tsirkuce sai ya karye kowa ya cika goran shi ya tafi duk wannan ba wai dan su samo jali ko su samo kuɗi ba dan su yome addinin musulunci kawai suke wa aiki mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu saboda haka mu ma yanzu wajibi ne mu tashi mu ga cewa mun yi wa addinin musulunci wani abu in kuma ba haka ba to an ga dai halin da ake ciki to shine ainihin malam yake cewa wasu suka ce wajiba ce idza ghalaba ala zannina annahum idza du'u ajabu in dai muka tabbatar cewa mun kiraye su za su amsa wa kana jaishul kuffari la taqata lahum bil muslimina kuma muka tabbatar da cewa rundunar kafirai ba yadda za su yi da musulmi to sai mu fada mu je mu musu ainihin da'awa su musulunta wal mustahabba inda ko yakin ai da'awa take zama mustahabbiya idza shakka hal yajibuna am aula ko iza shukka in ana shakka shin za su amsa ko ba za su amsa ba muna kokonta in mun kiraye su musulunci za su zo ko ba za su zo ba za ka ce mustahabbi ne wal mubaha inda take zama halal idza ulima annahum la yujibuna in aka san cewa ko an kiraye su ba za su amsa ba to shikenan an ga dama a kiraye su an ga dama a rabu da su tunda an san cewa ba za su amsa ba kamar yanzu zaka tafi ya karar nan zangon katab me matsayinka akan dangane da waɗannan maganganun kana ganin za su amsa tabbas ko ko kana ganin kana shakka za su amsa ko ba za su amsa ba ko ko kana ganin taba'an ba za su amsa ba taba'an ba za su amsa ba ko to shikenan to ya zama halal kenan ai misali in ana bugawa da na zamanin ka kafa fahimta wal mamnu'a akwai kuma inda yake an hana an hana ma gaba daya a ainihin wato kiraye su zuwa ga musulunci idza kana al muslimuna qilla in ya zama musulmi yan kadan ne wa yukhsha bid da'wati alal muslimina kuma ana jin tsoron in an je ana kiran su za su ainihin wato afkawa musulmi musulmi yan kaɗan ne kuma za su yi amfani da kaɗan ɗinmu mu karancin mu su afka mana idan mun je da'awa to an haramta mana ma mu musu da'awa kawai sai dai mu kundin bala mu afka musu wala shakka fi isqatiha idza ajaluna shehu ya ce, amma babu shakka cewa da awa tana faduwa akan mu in suka gaggauto suka fado mana muna zaune a cikin kwaryar garin nan musulmi sai kafirai suka afko mana da ba mu ce to a tsaya a kiraye su zuwa ga musulunci ba kawai a'a sai kowa ya zaro bindigar shi shikenan mai tashin igwa ya je ya tashe ta intaha bayani ya kare wa qala al-kharshi kharshi kuma a cikin nashi sharhin na muktasar yace wa mahallu da'awa inda za a ce za a kiraye su malam yu'ajiluna na Bilkitali, matukar dai ba su afko mana da yaki ba wa illa in kuwa suka afko mana da yaki qutilu za a yake su min ghairi da'awa ba tare da an kiraye su ba li'anna ha hina izin haramun domin a wannan lokacin kuma da awa din haramun ne kaji shari'ar musulunci abu daya wata ran ya zama haram wata ran ya zama halal wata ran ya zama wajibi wata ran ya zama mustahabi haka karatun alqur'ani akwai inda yake wajibi akwai inda zai haramta akwai inda zai karhanta akwai inda zai mustahabbanta ka zauna a shadda kana kashi kana karatun alkur'ani ne wannan to ka gani kana cikin karatun alkur'ani aka kira ainihin sallah wasu malamai suka ce haramun wasu malamai suka ce makruhi ne ka ci gaba dole sai ka tsaya dan aka ce hayya ala salati wannan lokacin na sallah ne ba na komai ba cikin ibada Allah haka dai suka yi bayani shine yake cewa wa fi zuhuratil wardiya a cikin littafin az-zuhuratil wardiya thumma innahum idza aja idza du'u islam aka ce in an kiraye su zuwa ga addinin musulunci wa lahu suka amsa wa addinin musulunci din fa innahum la yuqataluna to ba za a yake su ba kama fin naqali kamar yadda yazo a cikin hadisi shine ma'ana an naqal in an kiraye su sun amsa wa musulunci to ba za a yake su ba wa in kana zahirur wa risala shehu ya ce ko da yake dai a zahiri littafin risala ya nuna cewa annahu la budda fi tarki qitalihim min islamihim bil babu makawa bayan sun musulunta din sai an ga suna aikata musuluncin a aikata sannan za a kyale su ma'ana sun faɗi kalmar shahada to lokacin azhar yayi aka ga sun ki tashi su sallah magariba da duk salloli suka ki tashi sai afka musu a bayanin da mai risala yake kamar yadda mai wannan littafi zuhuratul wardiya ya dauko shi ne in ka karanta risala za ka samu insha Allah shine in an kiraye su sun amsa musulunci kuma sai an ga suna yin musulunci practical a aikace sannan sai a kyale su mun fahimci wannan ko to shine sai shehu ya ci gaba da bayanin cewa kamar yadda aka ɗauko a cikin littafin risala aw ada'il jizya ko kuma su bayar da jizya sun musulunta to ku yi sallah ku yi azumi da sauransu sai suka ci to sai a zo za a yake su amma sai a ce to ku bayar da jizya in suka kifa to shine sai a yake su wala yaktafi fi zalika bil ijaba lil islam dan sun amsa musulunci kawai sun ce sun musulunta ba za a kyare su a fita daga garin ba sai an ga sun ci gaba da yin musuluncin a aikace sannan sai a bar garin intaha wannan bayanin ya kare dangane da magana akan ainihin da'awa din to dan haka sai mu kalli ladubba na addinin musulunci suwaye ake suwaye ake turawa su tafi yin wa'azi na musulunci din kamar yadda na faɗi sai an samu malamai kuna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tura mu'azu ya tura irin su aliyu ba jahili ba abin da zai iya wa addinin musulunci sai ta'adi sai banna sai ya ce wa mu'azu ka tafi in ka je ka nuna musu Allah ya farlanta musu kalmar shahada sallah azumi zakka kaza kaza in sun yi kaza sannan kuma kaza in sun yi kaza sannan kaza kamar yadda an sha karanta hadisin mu'azu sannan muna ganin gana aliyu kuma wannan yana nuna mana wani abu ashe kai shugaba ka rinka tura naka suna yin abubuwa kada ya zama ranar da ni'ima ta zo za a ci ni'ima sai ka jawo ƴaƴanka da jikokinka sai a dora su wannan shine director wannan shine accountant wannan shine kaza amma ranar da wahala ta zo sai ka tura ƴaƴan jama'a a tafi a kashe su kai zalunci ai mun karanta nan cikin sahih al-bukhari cikin kitabut tayammum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya idar da sallah wai gowar da zai sai kawai sai ga wani haka a tsaye kai fa lafiya ba kai sallah ba yace wallahi janaba ta kama ni kuma babu ruwa lokacin kuma hukuncin taimama bai sauka ba to yaya za a yi shikenan manzo Allah yace aina ali ibn abi talib ina ali dan abi talib Ne matsayin aliyu a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mataki na farko dai kanin shi ne dan ɗanwa da dan kanin suke mataki na biyu surikin shi ne mataki na uku sahabin shi ne yace ina aliyu yace gani yace nemo wana da wana ku tafi duk inda ruwa yake ku samo shi kaga wahala kenan duk inda ruwa yake ku samo shi suka yi tafiya suka yi tafiya suka yi tafiya sai can suka ga wata mata kafirati akan raƙumi da salka guda biyu dama da hagu suka ce ke zo nan daga ina kike ta ce samun ruwa a ina za a samu ruwa yanzu ta tsakani na da wannan ruwan da na ɗibo 24 hours tafiyar awa 24 to mu ko yanzu muke bukata za mu sha sojojin manzon Allah za su sha ruwa awa 24 ai ba za a iya kaiwa ba sai suka ce mu tafi Ta ce ina kaga police kenan yan sandan manzon Allah ko mu tafi ina yace zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a wanda aka ce ya kawo sabon addini ya saba mutanen garin su din nan aliyu bai ce eh ba fa dan in ya ce eh wannan eh rijja dan ma'ana ya yarda da ita akan sabon addini annabi ya kawo sai ce eh, wanda kike nufin kawai haka yace eh huwal ladzi ta'nina wanda dai kike nufin mu tafi suka tafi tinkis ana zuwa aka durkusa da rakumi ta sauka aka ɗibo wannan salkuna na ruwa guda biyu aka zazzage a wani kwano manzo Allah ya ɗiba ya kurkura bakin shi ya zuba ciki yace mai sha yazo kowa ya sha ya bukatar shi ana kandamar ruwa ruwa na recovery yana koma yadda yake ana kandamar ruwa na koma yadda yake aka cika bokiti kai mai janaba ta fi kaje kai wanka kowa ya gama biyan bukatar shi manzo Allah ya dauko wannan salkuna aka mayar mata da ruwanta aka ga salkar ta fi da cika yace ki kalla ba mu rage miki komai a ruwan ki ba ko tace eh aka shimfida wani zani kato manzo Allah ya ce a kawo gudunmawa mai abinci na yi mai wake mai wane ne mai kuɗi aka tara mata buhu guda aka ɗaure aka ɗora ta kan rakuni aka ɗora ta tafi aka je dangi suka ce lafiya wance kin riga mu tahowa amma kuma mun riga ki kawo gida ya aka ita ce ai abin mamaki ya tare ni ta ba da jawabi ta ba da jawabi shikenan to duk sanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tashi kawo hai sai su ketare wannan gari da wannan mata take ciki sannan sai matan nan ta tara mutanen ƙauyen baki ɗaya ke mutanen nan da suke kawo yaƙi garin nan kuke ga suke kyale mu wallahi ba tsoron mu suke ji ba wani mutunci da na taɓa yi musu shine sa suke ketare mu Don me mu kuma ba za mu nuna musu mu ma ƴaƴan halal ne mu je mu shiga addinin su dukkan su baki ɗaya sai kowa yake eh kenan aka musulunta kaga mace ta amfanar da mutanen ƙauyen su mun gane wannan ko to shi ne abin da ake so a nuna mana ana sai a yi da'awa tukuna sannan kun ga irin su aliyu sai a samu masu hankali su ne suke zuwa da'awa ba yan baragada ba to amma kuma mu yanzu matasa muna da wata matsala a ƙashin gaskiya yanzu matashi ya iya turanci ya iya boko ya san addinin musulunci sai a zaɓo wani sai a ce zo nan kai za mu tura ka akwai islamic center a cross rivers ko a Owerri ko a ina ka je za ka yi wa addinin musulunci aiki to sai dai ƙauyen da za a kai ka babu wutar lantarki babu ruwan famfo shi kenan. sai ce to ai gaskiya ni yadda aka haife ni a muciyar nan da lantarki da kwan fitila da ruwan famfo ga masu ci da kwai ana sha kullum za a kwanta yan saboda Allah a ce sai je in zauna cikin inyamurai cikin inyamurai wannan kyamar da kake yi waɗannan mutanen da suka kawo mana addinin musulunci mu ma da haka muke a lokacin da aka kawo mana addinin musulunci duk inda gidadanci ya kai da rashin wayewar kai mun kai su kuma duk inda wayewar kai da ci gaba ta kai sun kai amma suka haƙura suka zauna suka musuluntar da iyayenmu da kakanninmu har kai ka samu musuluncin kai kuma wace gudunmawa kai wa addinin musulunci yanzu akwai islamic center wallahi tallahi an ce a duk sati ɗaya akalla kafiri goma ya zo ya musulunta to yanzu wannan aka samu aka ga musulmi samari dan dan so da yawa waɗannan samari da kuke gani suke yin iskanci akwai irin su a ko ina don aka samu samari matasa sun fahimci addini ga da sun fahimci addini kuma suna jin turanci dama mai amfanin turancin ai amfanin shi ka taimaka addinin musulunci shikenan sai in aka ce za a tura ka a kashin gaskiya eh ba daɗi kan to amma ya za ka yi rayuwar nan da kake anan ma ai ba daɗi ne da ita ba ko to amma hakuri aka yi haka a hankali a hankali har aka kai inda ake to kai ma sai kai hakuri sai a tura ka sai ka je sai ka amfana addinin musulunci mun gane wannan ko shikenan sai a samu musulunta yanzu haka akwai islamic center a waɗannan wurare da na faɗi kuma a nan cross rivers din nan akwai makaranta wadda aka buɗe kwanakin baya ɗaya daga cikin malaman gurin ya zo yake mana bayani akwai makaranta da aka bude wannan makaranta tun zamanin su sardauna aka bude ta Allah ya gafarta mishi wannan makaranta ya wajen shekarar ta talatin da biyar jama'a Nyamurai ne suka zo suka musulunta gari guda da suka musulunta a lokacin su sardauna da ita shugabanni ne waɗanda suke son su addinin musulunci aiki ba shikenan sai ya tafi ya kai magana zuwa Saudi Arabia Saudi Arabia ta zo ta gina nazari da primary da secondary a wurin kuma boarding da malamai wadatattu za a ɗibo su daga can kuma daga nan ana ɗiban malamai waɗanda sun san addini kuma sun san boko suna koyarwa yaro zai yi nazari ana zai yi primary sa'annan kuma ya zo ya secondary a wurin zai taso da turanci zai taso da larabci sannan gashi musulmi tsaf komai da komai kuma gashi ya iya boko sai ka ga inyamuri cikakken inyamuri bai iya hausa ba komai misali zarratin sai larabci sai turanci sai inyamuranci kai kuma nan kana nan kamar Sallabi, salla bi ghairi amidan <laughs> ومن لا يعرفها لا يعرف شيئا في دين الله فصلاته <laughs> الله يكياي to shehu ya ce alfasul sabi wal ishirun fasli na ashirin da bakwai shi hukumi kabuli islamil kuffar menene hukuncin karɓar musuluncin kafirai ma'ana in muka shiga din muka yi musu da'awa ko to in suka karba ai shi kenan bukata ta biya ba wai sai sun karɓa din ba kuma sai a ce kai waɗannan kawai sun yi ne dan su kauce sai a hau dukan su a'a wa akhdhil jizyati anhum da kuma karban jizya daga wurin su idza kanu bi mahallin bi mahallin aw bi muhallin yu'manu ghadrihim in dai sun kasance a wurin da an amintu daga yaudarar su misali da muka je musu da awadin nan garin su mun tabbatar da cewa ko sun musulunta bayan mu ba za su yi ba ba wai yaudarar mu ne suke ba tsakanin su da Allah ne to me hukuncin a karɓi musuluncin nasu sa'a ko ta san shehu usmanu su ganau ne jiyau ne kai koma ne ne su sun karanta sun ɗabbaka wato shehu usmanu ba zai baka sha'awa a cikin wannan littafi ba sai ka zo wannan fasli da za mu karanta nan zai nuna maka yaya nema wai ake shirya sojoji a filin daga tukuna yaya ake shiga filin ainihin daga da kafirai a nan za ka ga wata irin dabara za ka tabbatar shehu usmanu da a yanzu ne to akwai abin da ya fi sildi marshal za a bashi sai dai a bashi duniya marshal ba wai field ba duniya marshal mun gane wannan ko to shine shehu yake cewa fa aqulu wa billahi tawfiq ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce قال الخرشي في شرح المختصر خرشي يا فدي أتجين شرح المختصر عند قول المصنف أو عند مالم المختصر يتي ودعو للإسلام ذا أكراي كافرين زوا مسلمتي ثم جزية سنة أينهن جزية بمحل أو عند يكي يؤمن غدرهم إن أن أمن تدق أينهن يودرس أن أمن تدق تشيوا بذاتها إنشي با muta'allaqun bid'u aw bil islam thumma jizya yace bi mahallin din nan to wannan yana rataye ne da du'o din ma'ana za a kiraye su zuwa ga musulunci in an amintu daga yaudararsu aw bil islam ko kuma wannan du'o din muta'allaqun da ainihin wa wannan bi mahallin din muta'allaqun bil islam ma'ana in an amintu daga yaudararsu to za a ainihin je ai musu da'awa akan matsana ta farko kenan a wata maganar in an amintu daga ainihin wato yaudararsu to za a iya ainihin wato karɓar musuluncinsu ko kuma ainihin a karɓi jiziyarsu idan kuwa ba a amintu ba muna ganin mun tafi mun basu za su yi ridda to ba za a karɓi musuluncinsu ba muna ganin cewa mun yi yarjejeniya da su akan ba za su musulunta ba amma za su rinka ba da jizya duk shekara sai muka ga cewa in mun tafi ba za su aiko da jiziyar ba to ba za a karɓi musuluncinsu ba ai ma'ana abin da ake nufi Layu da auna illa fi mahallin aminin ba za a kiraye su ba sai a wurin da an amintu ba za su komo daga baya su da ba wala yakuffu anhum idza ajabu lil islam aw lil ba za a kange daga yakar ba ko da sun musulunta ko kuma suna ba da jizya illa an yakunu bi mahallin yu'manu gadrihi sai dai in sun kasance a wurin da an tabbatar an amintu ba za su yaudara ba وقال عبد muhalli. Ashe هذا المحل Usman شيخ ya اللي da yawa kenan. dan ko littafan da yake karantawa a wannan gurin in ka kirga littafan da ya kafa hujja da su a wannan littafin akalla sun kai guda hamsin mun gane wannan ko to shine shehu usman yake cewa sai a ainihin abdul baki ya faɗi da ya zo sharhin wannan wuri cikin muktasar yace yahtamilu ta'alluquhu bi du'u wannan da aka ce bi mahallin kasan muktasar muktasar littafi ne babba amma sai aka diddin kula maganganu an gane ko kuma muktasar a daina tafai da muke karantawa a ƙasan nan na malikiya babu littafi mai daɗin karatu in ka san shi amma babu littafi mai wahalar karatu idan lokacin kake koyan shi musamman in ka haɗu da malamin da shi kan shi jikakken tsammani mun fahimci wannan ko don mai muktasar inda kake tsammanin zai kawo maka magana fa ba dole ya kawo maka ita anan ba na ke ranar mun yi magana akan sanya alhari ne a wurin jihadi ko to ya kai zaka tsammaci wannan magana tana nan cikin babin jihadi ko a'a ba a babin jihadi ya kawo ta ba a cikin babin tsarki ya kawo ta magana akan sharaɗin aure zaka tsammaci a babin aure zaka ganta a'a sai ka same ta can a babin da yake magana akan ciniki sai ya haɗa ƙulla aure da ƙulla ciniki sai ya tafi ya wuce kenan ya zo babin aure ba zai wannan magana ba hakan aka ce maka hadisi cikin sahihul bukhari karshe inda baka neme shi yanzu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a ina kake sa rai baka same shi babin sallah ko ko kuma babin salati ga Annabi ko to ba anan Bukhari ya kawo shi ba sai kawo shi babin kitabul anbiya littafin annabawa babin daraja Annabi Ibrahim a ina sai ce Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. ai wannan ya nuna annabi Ibrahim na da daraja ko to anan ya kawo salati ga annabi kaga sai ka kara rayuwa ka sai ka ce ai babu sai mun duba babu a Imam al-Bukhari kenan to haka shehu um, mai Khalil yake shehu muktasar mai muktasar mun gane wannan ko to shine sai yake cewa yahtamilu ta'alluquhu bid'u aw bi jizya aw bihima da aka ce din nan za a kiraye su a wurin da yake an amintu daga makircinsu to wannan ana magana dangane da kiran ne ko kuwa jiziyar ko kuwa kiran da jiziyar ma'ana kiran da jiziyar sai a wurin da aka amintu daga makircinsu ko kuwa kiran ne sai a wurin da aka amintu daga makircinsu banda jiziyar ko kuwa jiziyar ce banda wurin da aka amintu banda ainihin kira wasu suka ce a inda aka amintu daga makircinsu anan za a yi musu da'awa amma dangane da jizya ko inda aka amintu ko inda ba amintu daga makircin su ba ko ina za a iya dora musu wasu ka ce a inda aka amintu daga makircin su ne za a dora musu jizya amma inda ba amintu da makircin su ba za a iya dora musu jizya ba amma dangane da kira ba ko an amintu da makircin su ko ba amintu da makircin su ba za a iya ainihin kiran su zuwa ga addinin musulunci wasu kuma suka ce a'a duka guraren biyu sai inda aka amintu cewa lallai ko mun basu za su kawo mana jizya kuma ko mun basu akan addinin musulunci za su gaba da yi to a nan ne za a iya ainihin wato tabbatar musu da waɗannan abubuwa a kyale su to shine sai qalahu sai ce tat ta'un ta'un ko to abin da yake nufi shine attata'i muktasar kenan yana cikin tafiya yana cikin tafiya sai ga ya ce qalahu kha sai ka maka haƙarami mai ruwa to me yake nufi allakhami allakhami in kaga haka in kaga ya kawo ta ta attata'i shi yasa malamai suka ce mallam ya arif khalil ilmuhu ali wanda duk bai san muktasar ba to akwai cutar aids a cikin ilimin shi cutar aids ba ta da magani ko to in baka san muktasar ba to ilimin ka akwai akwai aids a ciki wa illa bi lam yujibu lil jizya yace in kuwa ba su amsa jizya ba au ajabu biha lakin bi mahallin latana tanaluhum fihi hakamuna. ma'ana idan ba su amsa cewa za su biya jizya ba ko kuma ainihin wato ba su tabbatar da cewa za su ainihin yi addinin musulunci ba zan maimaita wannan wuri yace wa illa bi allam yujibu lil jizya aw ajabu biha lakin bi muhallin la tanaluhum fihi ahkamuna ولم ila biladina بلادنا أو خيف من دعوتهم إلى الإسلام أو aljizya an يعاجلونا بالقتال bil في a wannan di ya ɗauko waɗannan maganganu ne cikin sharhin muktasar da ya ce wasu malamai suka ce sai a wurin da aka amintu daga za su ainihin wato warware musuluncinsu ko kuma ainihin za su ki kawo jizya sai ce wa illa in kuwa ya zama wuri ne wanda yake ba amintu ba bi allam yujibu lil jizya cewa ba su ainihin wato amsa cewa za su ba da jizya ba au ajabu biha ko kuma sun amsa za su ba da jizya lakin bi mahallin sai dai a wurin da suka amsa za su ba da jizya garin nasu la tanaluhum fihi ahkamuna hukunce hukuncen mu na musulunci ba su kaiwa ga kasar ma'ana ba mu da iko da su walam yartahidu ila biladina kuma ba su sun dawo kasar mu ta musulunci ba aw khifa min da'awatihim ila al-islam ko kuma ana jin tsoron saboda an kiraye su zuwa ga musulunci aw jizya ko dan an tsora musu jizya an yu'ajiluna bil qital za su afko mana da yaki akhadha fi qitalihim kawai sai a hausu da yaki ma'ana in muka je muka shardanta musu jizya ko muka ainihin musuluntar da su amma muka ga cewa muna tafiya za su hana jizya din nan ko kuma ainihin za su biyo bayan mu da yaki to kawai shikenan ba magana kira in mun kiraye su shikenan sun kyamta ba magana jizya kawai sai mu hausu da yaki tunda mun san ko mun dora musu musuluncin sun karba daga baya za su bi musu yake mu ko mun dora musu jizya za su hana musu dawo su yake mu to a wannan halin gaba ɗaya ba za a basu ba sai a ci gaba da yakar su وقال الشبرسيتي في هذا المحل har yau da shibrisiti wanda shi ya ya sharhin muktasar tana da sharhi na 40 hadis kuma yace wa huwa muta'allaqun bid'u aw bil islam yace ai wannan magana da aka ce za a ainihin wato karɓi musuluncin su a wurin da aka amintu daga makircin su to yana da alaka da da'awa ko kuma da musuluncin ma'ana in an kiraye su sun amsa e to shi shikenan sai a kyale su in an kiraye su ba su amsa ba za su ba da jizya eh to a lura an aminci daga makircin su eh to an aminci to shikenan wannan magana tana da alaka da wancan ainihin magana sharhin maganganun mai muktasar ne yake dakowa mai muktasar ya ce za a ainihin wato kiraye su zuwa ga musulunci sannan jizya amma fa sai a garin da yake an amintu ba za su iya warware alkawarin da aka yi da su ba sai masu sharhi suka ce shin wannan ainihin wato wuri da aka ce dangane da jizyan ne kawai in mun dora musu jizya za su ainihin wato warware to shine za mu yaƙe su ko kuwa har da musuluncin ma in mun musuluntar da su za su dawo su yaƙe mu in mun ga cewa ainihin za su warware za mu ainihin ci gaba da yaƙar su shine waɗannan maganganun da ake ta faɗi tashi a kansu na mai muktasar ana son a warware menene mai muktasar yake nufi bi mahallin yi umanu gadirhim wurin da an amince daga makircinsu to makircinsu daga me wasu suka ce daga warware musuluncin wasu suka ce daga hana jizyar wasu suka ce a an aminci daga makircin daga warware jizyar da kuma ainihin musuluncin gaba daya shine a takaice makasudin magana sai yake cewa wal jizya in an aminci daga ainihin musuluncin su da kuma jizya ai la auna illa fi mahallin ma'ana ba za a kiraye su ba sai a wurin da ya zama yi umanu an amintu wa illa in kuwa an san ko an kiraye su aikin banza aka yi muni a da'awa sai a hana da'awa ɗin. wala yukaffu anhum ba kuma za a ainihin hana yaƙa su ba za a yaƙe su Iza ajabu lil islam ko da sun amshi musulunci aw lil jizya ko da sun yadda za su bayar da jizya illa an ya yakunu bi mahallin yu'manu ghadrihim sai dai fa in an tabbatar wurin an aminci daga makircin su ina fatan an fahimci makasudin wannan ainihin gaba to sai shehu ya ce wa hadha fil jizyati anawiyya wannan fa jizya ana magana jizya ne ta kasar da aka zo aka fi karfin su anwa shine a fado wa gari baki ɗayan su sai kowa ya gudu kamar mutanen makka mutanen makka san da dama hassan bin sabit sai da ya musu waka sai da ya musu baki kuma waliye in suka yi maka baki sai ya kama ka hassan bin sabit sai da ya mutanen makka baki yace adimna khailana illam tarauha تثير النفع موعدها الكداء يبارين الأسنة مسعدات على أكتافها الأصل الظماء تذل جيادنا متمطرات har zuwa ƙarshe ya ce wallahi in muka zo ba mu ci ku da yaƙi ba ai ma mun yi asara mun yi asarar dawakin mu ba ta rayuwar ma iska ma'ana lallai da ikon Allah sai mun ci ku yaƙi yace amma in Allah zo in muka zo cin ku yaƙi duk namiji da ke kasar maka sai ya gudu ya shiga ƙarƙashin gado sai mata su fito suna dukan mu da hijabi to yadda abin yadda ya faɗa haka abin ya faru ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka shiga kasar Makka baki ɗaya duk maza sai suka gudu radadadadada duk dama wannan kuri ne suke yi ai bari zai zo zani kaza za a aika yana zuwa sai suka gudu kaga Abu Sufyan da gudu ya shiga karkashin gadon Hindu matar shi to sai manzon Allah ya wata siyasa a wannan lokaci manzon Allah ya iya shugabanci fa sallallahu alaihi wasallam sai ce duk wanda ya shiga ka'aba ɗakin Allah ne ku kyale shi duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ku kyale shi tudun fanfalaki kenan mai gida shi da kanshi ya shiga karkashin gado sai manzo Allah ya karrama shi ya ce ai wanda ma ya shiga gidan shi a kyale shi ba ma shi mai gidan ba kenan to mai gida sai ka fito daga karkashin gado kenan mun fahimci wannan ko to wannan abu sai karya zuciya abu sufiyan sai ga yaron nan ni ina faɗa da shi amma shi yana ganin daraja ta sai dai zo sai musulunta kawai da shi da matar shi hindu ita ce tace tana jin kunya ta zo su haɗa ido da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita ta ɗauki hayar wanda ya kashe Hamza kawun manzan Allah musamman tace ya je a wurin wannan yaki ya rinka targetin ɗin Hamza ya rinka harin Hamza da ya same shi ya buge shi in ya mutu ya fasa kirjin shi ya fasa kirjin shi aka ciro hanta Hamza aka tauna aka tauna aka firzawa Hamza a fuska manzon Allah ya zo ya ga Hamza a kwance duk cikin kawunan manzan Allah lokacin Hamza ne kadai ya musulunta kuma a kama Hamza haka a kashe manzo Allah ya ce wallahi sai na kashe mutum saba'in a madadin wannan dattijan Allah ya ce a'a daya aka yi maka kai daya kakai zalunci in banda musulunci ina ake samun adalci irin wannan a kashe kawun manzan Allah manzan Allah ya rantsuwa ya ce sai na kashe saba'in Allah ya ce a'a daya aka kashe maka kai ma ka kashe daya in ka wuce daya kai zalunci kenan mun fahimci wannan da kyau ko to wannan hindu yau ta zo kuma za ta musulunta sai ta ce tana jin kunyar ta hada ido da manzan Allah saboda wancan abu da ta yi a tarihi Manzan Allah yake ai ta zo al-islamu yajibu ma qablahu musulunci yana yanke da abin da ya wuce ta ce a ina ita dai manzan Allah ya aiko ya karɓi musuluncin ta aka ce to an karɓi musuluncin ta ce to alhamdulillah to haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai to maza duk suka gudu sai wani kafir ya je ya makalkale wa Ka'aba Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ko tsakiyar bulo da bulo na Ka'aba ya shiga a jawo shi a yanka shi saboda dacen musulmi ne ya yi ridda ya koma to shi yasa shi wannan hukuncin na afuwan bai hau kanshi ba to haka ainihin aka bi to yadda hasanu din nan ya faɗi haka kuwa mata shikenan mijinta na ƙarƙashin gado ai kowa ya san ba jarumta bane ka zo kana yaƙi da mace to shikenan tunda mata sun san ba za a kashe su ba sai ta riko hijabin ta sai ta fito sai su samu sahabban manzo Allah suna kwada musu a wuyan doki haka to fa dai ba wanda zai taba ku a to a taba su a ce an yaki da mata to to ba a yi ba mazan ku dai sun gudu in ba ga tsoro ba su fito to ba za su fito ba su kuma saboda jiki zai tsani to shine anwa harb kuma shine waɗanda aka fito gaba da gaba aka buga yaki sulhu kuma shine kamar khaibar ana zuwa sai aka ritsa su a garin sai sai a'a ba za mu yake ku ba amma a zauna a yi sulhu to shehu ya ce duk waɗancan hukunce-hukunce da aka faɗi fa dangane da ƙasar da aka zo aka afko musu ne suka gudu su ne za a bi waɗannan matakai wa amma sulhiyya shine yace wa hadha fil ko fil fil jizyatil anawiyya wannan jizya game da ƙasar da aka cita da anwa wa amma sulhiya amma kasar da aka yi sulhu fala yu'tabaru fiha zalika ba za a kula da haka ba an gane wannan ko ba za a kula da duk waɗancan ka'idoji ba wa fil jami a cikin littafin aljami'u sharh al sharhi ne na mukhtasar fi hadha mahalli a wannan wuri yake ai du'ulil islam bi mahallin yuqman za a kiraye su zuwa ga addinin musulunci amma a gurin da yake an amintu daga makircin su wa amma fil mahallin ladhi la yu'man amma gurin da ba a amintu daga makircin su ba fala ba za a kiraye su ba wa yahtamilu sun majiziya bi mahallin yu'manu kuma zai iya daukan cewa to sannan kuma sai a kiraye su su ba da jiziya a wurin da an aminci daga makircin wa illa in ko ba a aminci daga makircin su ba fa fala to ba za a ainihin wato karbi jiziya a wurinsu su ba sai a yake su wa milu an yarji'a ilaihi ma kuma ta iya yi wa wannan bamiri wanda yake mustatiri ya koma ainihin akan su cewa ainihin bi mahallin yu'manu gadirhin. an gane ma'ana wurin da aka amintu ba za su yi makirci ba in sun karɓi musulunci ko kuma sun yarjejeniya akan jizya intaha bayani ya kare wa fi zuhurat alwardiyya a cikin littafin az-zuhurat sai malam ya wa qawlu sahib al magana da mai mukhtasar yayi waɗannan abubuwa dukkan su ina ƙara tabbatar mana duk wanda ya je ya maka wayau ya ce maka ai mu ahli sunna ba mu yarda da littafan fiqh ba wallahi tallahi wannan barawan imani ce duk littafin da bai yarda da shi ba za ku fito sati ɗaya za mu fito mai kwandemin ɗin shi ba ruwan mu da komai za a ci amma ba zai yiwu mu karantar da abin da ba mu yarda da shi ba faufau ba zai yiwu ba muna karantar da duk waɗannan littafai na fikihu a makarantar mu inna kuma ba a ce karka eh, eh, bi mazhabi ba ka bi mazhabi kana bin mazhabin malikiya eh amma abin da aka ce kana tafiya kan mazhabinka dillan da ka samu manzon Allah ya ce kaza ka gwada da maganan mazhabi kaga tana karo sai ka ajata mazhabi sai ka ɗauta manzan Allah shikenan abin da aka ce in dai wannan shine laifi to a kashin gaskiya mun yarda mun yi muna nan a malikiya muna tafiya amma duk matsala in ta taso za mu ji menene malamin fiqh kaza yake mai wane yake amma ran da muka ji ta manzan Allah ta shafa waccan sai mu ce Allah ya ji dan wancan manzan Allah ku sai a ɗauta shi haka muke in dai wannan laifi ne to mu ne na farko ko kuma mu ne na biyu shehu ne na farko don shehu usman ya yi littafi ya samun shi hidayat tullab wannan littafi shehu usman ya ce duk sanda ka ji an ce mazhaba ta ce ya ce to an kada gabas da yamma ba a samu abin da Allah ya ce bane ya ce amma in aka samu manzon Allah ya ce to wannan ba a cewa mazhaba kowa sai a ce shari'ar musulunci kenan ya ce wajibi ne kowa ya miƙa wuya ya ce duk wanda bai miƙa wuya ba ya zama kafiri haka shehu ya faɗi a e littafin da ya wuce shafi biyu da rabi ba ko photostar za ka yi takarda uku ya isa photostar ɗin shi sardauna Allah ya ji kanshi ya sa an buga wannan littafi kuma an fassara littafin da Hausa saboda muhimmancin shi ya yi shi akan mazhaba ne Ya ce eh bin mazhaba daidai ne amma duk da aka samu maganar manzon Allah game da kaza mai alfaza ya ce shi ma yake zaro kulla kaulin inda kauli muhammadin yake duk wanda ya magana ku ban magana shi kowa in annabi muhammad ya yace fa ma aminin fi dinihi ka mughamirin da manzon Allah wanda ake saukan mai da wahayi cikin aminci da wanda ke lalibi a duhu ai ba za su yi ɗaya ba me lalibi a duhu ai mai iziya ya fassara abin da fiqhu yake nufi yake ai furu'uz zanniya Reke ne na zato ana zaton Allah ya sa haka shine daidai ai in ba dan haka ba ba za a ga an yi wancan sabanin ba wannan yake kaza wannan yake kaza kowa yana zaton haka ne daidai to in aka samo na manzan Allah to shi wannan dubu bisa dubu ba ɗari ma bisa ɗari ba daidai ne to sai a ji to ran da ba a samu na manzan Allah ba sai a ɗau na wannan ɗin saboda ka bi maganar su ya fi kai ƙoƙari ka bi kai taka kanka don sun fi ka fahimtar shari'a sun fi ka kuma kusa da wanda ya zo da shari'a ɗin shi kenan kawai abin yana da saukin fahimta sai dai in mutum ya saka kutun gwila a zuciyar shi kwarai da gaske to shine sai malam yace wa qala sahibul muktasar wa qawlu sahibul muktasar magana mai muktasar da yace bi mahallin yu'manu ai annahu la budda an yakuna al-kuffar bi mahallin ma'mun dole ne kafirai ya zama inda za a kiraye su wuri ne amintacce wal muradu bi kaunihi ma'amunan abinda ake nufi da kasancewa wannan wuri amintacce an tanaluhum ahkamuna fihi hukunce hukuncen mu za su hau kansu mun je za mu yaƙe su sai muka fara kiran su zuwa ga musulunci suka yi sai muka ɗora musu jijiya sai suka yadda duk abin da muka ce su yi ba fa za mu zalunce su ba sai na Umar ce kada ku wulaƙanta su amma kuma ka ku girmama su ka ji wata irin magana kuma ta sahabbai masu fasaha kada ku wulakanta su ma'ana ka ku cuce su amma kuma kar ku girmama su irin yadda ake girmama musulmi dan sai na Umar yana tsaye sai ga kawai wani bayahudi ya zo wuciya tsoho har yaran kwafa da fatanya haka ya kai wannan tsoho ina zaka je ya zan tafi noma zan yi kwadago amirul mu'minin Umar ya ce dole sai mun biya haraji ya tun ina saurayi nake biyan haraji to kuma yanzu shekara ta zo babu hali dole in je in yi noma in biya sai na Umar ya ka koma gida sai kira sakataren ya ce wannan a rubuta sunan shi duk wata a rinka bashi abin da zai ci har wata ya kare wannan kwana nawa zai mutu wannan ka koma kawai ka zauna da tijo mu fahimci wannan adalci irin na addinin musulunci kaga ba a wulakanta shi ba kuma ba a cuce shi ba mun fahimci wannan ko to shine sai yake cewa ainihin wato wal muradu bi kaunihi ma'amunan abin da ake nufi wuri amintacce wurin da yake ainihin wato hukunce hukuncen ba za su rinka kaiwa gare su wa sawa'un kana qariban aw ba'idan ko wurin kusa ne ko yana da nisa kama fil jawahir kamar yadda yazo a cikin jawahir war risala da kuma littafin risala intaha bayani ya kare mun gane wannan ko wannan shine fasli na ashirin da ainihin bakwai dangane da bayani akan in kafirai mun je musu kira in sun karbi kiran shi kenan amma ba za a iya yarda da karban kiransu ba sai in an tabbatar in mun bayar da baya mun taho ba za su yi ba ba kuma za su kinsa su zo su yake mu ba idan kuma jizyar ce muka dora musu to sai mun tabbatar in mun taho za su rinka kawo jizya har kawo jizya ka ce suka kawo jizya ba wai in aka kawo jizya kafiri ba wai zuwa zai yi ya miƙa wa musulmi haka hannun shi na sama ba a'a malamai suka ce sai ya ajiye haka in ya ajiye shi kenan sai a sa hannu sai a ɗauka saboda manzon Allah ya ce hannun da ke sama shi ya fi daraja fiye da hannun da ke ƙasa to kada kafiri ya haka hannun shi na sama ya samu daraja kenan a sai a ce aje a hannunka haka in ya aje shi kenan sai a sa hannu sai a ɗauka addinin musulunci tunda addinin musulunci ya koya maka tsugunan kashi kashi ba shine adina a rayuwa ba to a ce addinin musulunci a aqida da sauran abubuwa bai samu na cewa ba ai kai ka san akwai yaudara a ciki ko ba yaudara ma'ana addinin musulunci ya magana an ka karanta igiya za ga ladubban tsuguno kashi guda goma sha nawa ne sha hudu sha hudu ko sha takwas ma mai risala ya kawo wajen sha takwas nake jin ko dai wani cikin fuka hudun nan a bar shi a sha hudun ne ladabi goma sha hudu wajen tsugunawa kashi malamai suka ce rashin bin wasu daga cikin waɗannan ladubban yana sababa maka har shaidanu sai su iya buge ka yanzu Allah dama yake da kasuwa da ban ɗaki nan ne matattarar shaidanu ko to shikenan sai ka tashi shiga sai manzo Allah ya ce in zaka shiga ka shiga da kafar dama sannan kai addu'a afwan kafa hagu kai addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith Allah ka tsare ni daga shedanu maza da mata da ka tashi kawai sai kai alkafura ka shiga shikenan ba addu'a ba shiga da kafa hagu ka shiga yadda kake so kuma aka ce man fa'ala ma sha alakiya ma sa a duk wanda ya abin da yake so zai haɗu da abin da za ya so zai haɗu da mummunan abu to aka ce wannan zai iya taimaka kana yin wannan addu'a duk wani ne sai ya fice mala'ikun da ke tare da kai sai su juya maka baya amma ka tsuguna baka yi wannan addu'a ba shikenan mala'ikun su la'ance ka waɗannan shedanu kowa zai tsaya a bayi dama ta kadararru ne sai su buge ka ibnu qayyim yace ko su buge ka ko kuma shikenan su hura golanka ka zama mai gwaiwa sai an tafi asibiti kuma ana neman gudunmawa a masallaci za a farɗe ka Allah ya kiyaye intaha bayani ya kare to a kafin a shiga ne za a faɗi bari mu samu gaba a wannan fakara sai mu abin nan alfaslu samin wal ishirun fasli na ashirin da takwas fi tadbiratil harbi game da irin dabaru na yaƙi wa da kuma hikimomi fil jihadi a wajen ainihin jihadi dabaru da hikimomi da kuma waɗanne irin makamai da waɗanne iri ne ake son a yi amfani da su a wurin jihadi faqulu wa billahi tawfiq Allah ya datar da ni sai in ce da kai wa ya ku jama'an musulmi ku sani annan nasa kama fi ziya'ul khulafa kama yadda ya zo a cikin littafin ziya'ul khulafa mutane kad waba'u fi tadbiratil harbi malamai sun yi rubuce-rubuce game da dabaru na yaƙi kutuban sun rubuta littattafai wa rattabu fiha tartiban kuma sun jeranto daki daki ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga ladubba ga ladubba kad la yasi'u sa'ira ahli al-aqali shehu yace me yiwuwa waɗannan dabaru da hikimomi na yaki in sun yi daidai da wani garin ba za su yi daidai da wani garin ba ko don masu waka masu iya magana laraba suka ce li kulli saqifatin laqifa li kulli saqifatin laqifa kowane abu ya faɗi ko wanda zai ɗauka an kaga sisi ka ɗauka ne in kaga dubu goma fa in yaro ya ga titi fa sai ya dauka sai je hau bori ba haka bane shine li kulli saqatatin laqita kowa da daidai da abin da yake dauka ko to shine kowanne gari akwai abin da zai yi daidai da shi in zai daidai a sakwata kaza ko kaza ba zai daidai a zazzau ba to shine shehu amma da yake shi kwararre ne a wajen jihadi sai ya ce iz domin kuwa li kulli ummatin fil nau'in nau'un min a galibi kowace al'umma tana da nau'in irin nata dabarun wa sinfun min alhila da kuma irin nata ainihin take-taken na hikimomi wa barbun min almakida da kuma irin yadda suke nasa ainihin makirkin ga makiya wa jinsin min allika da kuma ainihin irin jinsin yadda suke haduwa da ainihin makiya don ai a zamanin jahiliya in an tashi yaki inna rudu ake shiga radadadadada kawai sai a shiga duk wanda ka samu ka doke sai an gama a kirga a ga yayi ne <laughs> sai da manzon Allah ya zo sai a ga sai yayi sahu yayi addu'a waɗannan su shiga waɗannan su shiga sai Allah ya zai ce inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah ya san Allah yana son waɗanda suke ainihin shiga jihadi sahu sahu ba inna rujudu ba irin su Abu Jahal wal karri da kuma irin ainihin yadda kowace al'umma suke da dabaru na cin nasara shine karri wal farri da kuma yadda kowace al'umma take wajen kaucewa makiyanta kowace al'umma ai akwai yadda suke yi ko to sai ce walakin amma sai dai nasifu minhu ashiya'a mu za mu siffanta maka wasu abubuwa ne waɗanda suke la takadu taktalifu fi annaha azimatul hurub su ne jimshikai na yaƙi su za mu siffanta maka kawai jimshikai na dabarun yaƙi za mu siffanta maka sauran abubuwa kuma sai ka tafi a koyar da kai a garin ku wa nabda'u bima zakara Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz amma za mu fara da abin da Allah ya faɗi a cikin alqur'ani littafin shi mai girma fakala subhanahu Allah wanda tsarki ya tabbata gare shi yace wa iddu lahum mastata'atun min quwwatin kafirai ku musu tattali na duk wani irin karfi wa min ribatil khayli da kuma daurarrun dawakai za mu ji karfi manzon Allah ya fassara shi da cewa abin da ake nufi da karfi sai ce harbi harbin bindiga ne na bom ne duka ka iya ka je ka koyi yadda ake cizge bakin gurnet kada sai al'amari ya ɓaci an ce to in ko ka ga mota iri kaza duk gurnet ne a ciki ka je ka sura ka bantara bakin shi shi kuma ya bantara kanka sai ka je ka koyi abubuwa mun gane sai ce kuma wa min ribatul khayli da kuma daurarrun dawakai ka daura doki kana ci da shi kana ainihin da kintsin dirran da ta zo shi kenan kai ka shirya to yanzu me kenan suka sai bindiga kenan a samu wata katuwar tanka sai a aje ta annan daidai wajen kwana yan biredi din nan ta kalli ko ina da ina duk inda ka fullo zaka ganta ce wannan ba ce eh, ai Allah ne yake ai tattali shari'a musulunci kenan eh. ko turhibuna bihi aduwallahi dan ku rinka firgita makiya Allah da kafiri ya shawo kwanan nan take kaji da gudu da motar shi eh ga tanka ce mishi haka what is happening sai ce a ai wannan ta musulmi ce su wa lafiya ka sai ce kafirai amma sai ran da suka tone mu sai ran da suka tono mu ba ma afkawa sai dan an afka mana to za a ji ba dani mun gane wannan ko sai ya ce wa aduwakum ku firgita makiyan Allah ku firgita makiyan ku fa qauluhu magana da Allah yake masfa'atun min quwwatin abinda za ku iya tattali na ƙarfi ya shimilu kulli makadurin shehu ya ce ya tattaro duk abin da kake da iko Makadurin bashar min al'udda duk abin da mutum yake da ikon ya tattali wal'ala da kayan yaki wal'aila da kuma dabarun yaki duk abin da ka sani sai ka tattala da dabaru da makamai duka ka tattala sai dai mutanen mu suna yin kuskure su mutane yanzu yaki ya canza zamanin su shehu aka yaki da dawakai da gwafa da da igiya da kata da sauransu yanzu duk in ka koyi wannan sanda da sauransu da gariyo da barandami duk wannan kusan a ce kayi ban kaura wallahi abin da yake faruwa kenan ya hayaniya na faruwa sai ga mutum ya fito da gariyo yana wani wurwurawa kana wurwurawa wani kafirin ya tsaya can kwana in ya sakan maka harfashi ɗaya kenan sai kai tsalle ka tashi aiki bindiga kai ma za ka yi bindiga sanda wannan sai ka ajiye ta shikenan in ka ga wani dan kuikuyo ya dame ka a gida sai ka warkace shi amma yanzu sanda ta tashi aiki zamanin Allah ya kawo mu yanzu lakin fassara nabi sallallahu alaihi wa sallama birram sai dai manzon Allah ya fassara wannan karfi din nan da cewa shine iya harbi lamma marra ala nasi lokacin da ya wuce wasu mutane yarmuna suna ta yin harbi faqala sai yace ala ku saurara ku ci innal quwwata ar-ramy abinda ake nufi da karfi a waccan aya to shine harbi ma'ana kun dace da abinda aya take nufi kenan ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam sai zauna yana koyar da su target ya ake ainihin harbawa ya samu a kwance ne ko a tsaye ne a cikin ciyawa ne ko a menene sai ka tsaya sai ka ainihin iya waɗannan abubuwa amma wallahi tallahi wani in harba bindigar Allah ya kiyaye sai jefar da ita sai rike kunnen shi ba ƙara ba ta fasa mana kunne ayya in jihadin ya tashi ai ba haka ba kai ba za mu ji shi za shehu zai gaya mana yadda ake abubuwa mun gane wannan ko to shine salatan su uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka qala ibn al-arabi ibn al-arabi fi ahkamihi a cikin ahkamul qur'ani yace shahadtul qitala ji manyan malamai malaman fiqh da hadisi suna zuwa jihadi ko to kai yanzu ka tsaure kanka a cikin zaure kunkunniya tana ta zubo maka shikenan jihadi ibn al-arabi faqihi ne mufassiri ne usuli ne muhaddisi ne gashi yace na taba ganin yaki miraran so da dama falam ara fil alati an ja'a min as-sahmi ni ban taba ganin makami na yaki wanda nan da nan zai biya bukata yayi abin da ake so ba irin kibiya wala asra'a manfi'atin minhu kuma ban taba ganin abin da yafi sauran amfani irin ainihin ita kibiya ba kaga zamani ko to yanzu ba bindiga ibn al-arabi bindiga akwai wadda aka harba kawai shi kenan sai dai daga gidan nan ya zama toka kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji to irin ta musulmi za su mallaka kada irin waɗannan maganganun nan ibn al-arabi su dauke ka su sun yi su ne daidai da zamanin su kai kuma yanzu sai ka dubi menene yanzu kai kuma shikenan sai ka tattala bindigar ka wadda kawai aman wuta take ga nan kawai mun gane wannan ko Allah ya shirya da mu sallu ala nabi Allah ya fi mana kurakuran mu waɗanda suka kara mu lahira da imani Allah ya ji kansu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirki da kafirai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانفانا اللهم من احييته منا فاحي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله